الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتجى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau Allah ta'ala kamu biyu ga watan da al-akhira hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in kuma yau takwas haka ne ko ga watan biyu miladiya dubu biyu da goma sha tara a wannan masallaci namu mai samun albarka jami'u shirin talhatu salafi rahmatullahi alaihi domin ci gaba da karatun hadisi na mako mako أشكل الكافر التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح واللفظ الضمى لبي الألامة المحدث أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمة الله عليه والذي ذو مجلس عند دعوه مناشر كتاب الإيمان زامتا شباب وإن طائفتان من المؤمنين قد تسلوا فأصلحوا بينهما الإمام البخاري يتي باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما يلقوا آية يا بودباني بنتا عن أبي بكرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه Babu babi al-imam bukhari a cikin sahihin sa ya kulla sannan al-imam zabidi shi ma a cikin wannan mustasar yace babun wa in ta'ifatan min al na qasatan babu faɗin Allah madaukakin sarki da ya yi a cikin suratul hujurati wa in ta'ifatan min al na iqtatalu idan aka samu wasu jama'u guda biyu iqtatalu suka yaƙi tsakanin junansu waccan jama'a ta yaƙi waccan waccan jama'a ta yaƙi waccan ku na bainahuma to waɗanda ba sa cikin rigimar ku na bainahuma ku sulhunta tsakaninsu. ku sulhunta tsakaninsu, a yi sulhu a tsakaninsu. Me meye munasabar wannan ayar da kuma kitabun iman da al bukhari ya kulla baɗi da ita al-imam zabidi kuma ya kawo munasabar ita ce yaƙi a tsakanin musulmai baya kafarta su dan musulmai wasu sun yaƙi wasu da ta'awili to ba su sa sun fita daga musulunci ba suna nan a matsayin mummunai da sunan mummunai عن أبي بكرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما أبو بكرة رضي الله عنه نفيء الحارث sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan taqal muslimani bi sayfayhima idan musulmai guda biyu suka haɗu da junansu da takubban su guda biyu ɗaya yana da takobi ɗaya ma yana da takobi falqatil wal maqtul fi da wanda aka kashe falqatil da wanda ya kisa wal da wanda aka kashe fil nar duhu ta za fa qultu sai nufai ibn al-harith abu bakr radiyallahu anhu sai ya ce na ce ya rasulullahi ya ma'aikin Allah hadha al-qatil me kisa dai mun san mun san mun ya aikata ya cancanta ya shiga wuta fa ma to me yasa shi kuma wanda aka kashe shi ma za a ce mutum zai قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه سيما رسميتي ya قعينت شيني يكشف أول يا سوأتي دا شيني يكشف wannan aya aya ce muktaba aya ce madniya domin malaman tafsiri sun tabbatar da cewa suratul fajirati gabaki ɗayanta sura ce madniya an so kada ita ne a makka nan malamai suna cewa babu wani abu da aka goge a cikinta duka ayoyinta muskamai ne wato suna nan ana aiki da su to Allah kukin sarki a ciki sai yake faɗi yake cewa in qa'ifatan idan aka samu wasu jama'u guda biyu ga wata jama'a minal al-mu'minina daga cikin mummunai sai Allah ya kira su da mummunai kuma zai faɗi abin da za su yi suka yi yaƙi a tsakanin junansu waccan tana ganin waccan ba kan daidai take ba waccan ma tana ganin waccan ba kan daidai take ba to fa asbihu bainahu ku waɗanda ba fa ce rigima ku sulhu tsakaninsu ga shi sun yaƙi amma wasan ma na ta'ifatin minas ta'ifatai ne mu'minatan Allah mana sarki sai ya kira duka da waccan da waccan duka nasu sai ya kira su a matsayin mummunai ba da mai suka ce babban misalin da za a buga na mai insa ifitani mai mu'mini na ƙasalu shine yakin da ya faru tashin farko tsakanin ɓangaren sayyiduna mu'awiyah ibn abi sufyan radiyallahu anhu da kuma ɓangaren nana aisha radiyallahu anha a yakin da ake ce masa ma'arakatul yaman eh, ma'arakatul a lokacin da aka kashe sayyidina usman ibn affan radiyallahu anhu da sayyidina an kashe sayyidina usman ibn affan haka yi masa sayyidina ali radiyallahu anhu mubaya da ya zama khalifa sayyidina muawiya ibn abi sufyan radiyallahu anhu sai ya tafi da fahimtar cewa shi baya ganin a yanzu zai masa giduna Ali mubaya abin da yake nema a matsayi a wajen sayyidina Ali shine sayyidina Ali tun da an zaɓe shi zama khalifa to aikin farko da ya cancanta ya fara yi ne ya fitar da waɗanda suka kashe sai sayyidina Usman ibn Affan da yake musu hukunci Sai na Ali radiyallahu anhu a gefe guda shi ko fahimta sa yace masa na Muawiya tun da kana sha mutanen shan kuma suna goyon bayan ka ka taho ka yi mubaya'a sai mu haɗa ƙarfi da ƙarfi in aka samu zaman lafiya daula ce ƙarfi sai mu haɗu sai a tsaro waɗanda suka kashe sai da Usman ibn Affan sai a musu hukunci kowa wannan fahimta kowa ce shi sai na Muawiya radiyallahu anhu fahimtar ta ita ce a fara zakulo waɗanda suka yi kisan kai suka kashe tsohon khalifa domin a zartar musu da hukunci shi kuma sai na ali radiyallahu anhu a cikinsa yana ganin lokaci bai yi ba ba zai iya yiwuwa ba domin waɗanda suka yi kisan nan jama'a ne da yawa kuma sun shige cikin mutane to ya za a iya tsamo su ya za a ce radiyallahu anha ita ma sai ta ɗau fahimta sai na mu'awiyya radiyallahu anhu so da aka ta zo ta taso daga madina ta zo domin neman sayyidina ali radiyallahu anhu yi wannan abin da suke nema a tare da ita akwai wasu sahabbai daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wasu daga cikin al'ashara al-mubashsharuna janna suka goya mata baya to aka zo shedanu da suke cikin ayin bangaren sayyidina ali radiyallahu anhu wanda kuma da yawan su su ne ake tuhuma cewa sun yi wannan kisan kai da suka kashe sayyidina Usman ibn Affan sai suka ruga kuma sai suka goyi bayan sayyidina Ali radiyallahu anhu sai a biye rikici zuwan na Aisha radiyallahu anha sai ya zama kuma sai a biye sake rikicewa aka aka gwabza yaki tsakanin bangaren na Aisha radiyallahu anha tana iya cewa da sayyidina Muawiya radiyallahu anhu kuma yana goyon bayanta da kuma waɗannan sahabban sai kuma ɓangaren sai na ali aka kira wannan yakin da ma'arakatul jamal dukkanin su mummunai ne sannan kuma bayan nan aka sake gwabzawa tsakanin magoya bayan sai na ali radiyallahu anhu wanda su mutanen kufa ne da magoya bayan sai na muawiya radiyallahu anhu wanda su ko mutanen sham shi kuma sai aka kira wannan da ma'arakatu sassai dukkaninsu so da kamar hajjin ahlus sunna wal jama'a sai suka kalli wannan aya Allah ya ce wa in ta'ifatan min al-mu'minina qatatalu ko da sun yi yaki to wannan yaƙin da suke a tsakanin junan su bai fitar da su daga musulunci ba suna nan a matsayin Shi ne abin da Imam Bukhari yake son ya karantar da cewa wannan yaƙin da aka yi tsakanin jama'a musulmai da tawili da fassara sayyidina Ali radiyallahu anhu yana da fassara bisa sai za mu amu ya rabi Allah wani yana da fassararsa to Allah madaukakin sarki ya kira duka bangarorin da mummune suna nan a matsayin mummune to ne sai al-Imam Bukhari kuma sai kawo wani hadisi kamar hadisin kuma yana cin karo da aya amma babu cin karo a can Allah ya kira su sun yi fada a matsayin mummune a nan kuma hadisi sai aka ce idan taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fi an-nar idan musulmai guda biyu suka zo suka yi gaba da gaba ya ta kubbansu to da wanda aka kashe da wanda ya kisan dukkanin su 'yan wata ne to sai malamai suka ce la yujibu dukhulun na al dan an ce wani zai shiga wuta to baya nuna ya kafarta domin nasusa sun tabbatar da akwai naru ufafin mumini akwai wutar da Allah madaukakin sarki ya tanada ta masu sako daga cikin musulmai su da suna nan a musuluncinsu amma gwagwajen wannan laifin da suka aikata na kisan kai da kuma shi burin da wancan yake da shi shi ma ne kisan kai Allah madaukakin sarki zai shigar da su wuta ya musu azaba gwagwajen abin da ya kaddara abin da ya ga dama amma aqida ta ahlus sunna wal jama'a gwagwajen nassosan da suka zo sun tabbatar da cewa la yakhrujan fil nar ba za su dawama a wuta ba Allah madaukakin sarki zai fitar da su daga cikin wuta a mai da su aljanna domin hadisai sun zo sun tabbatar da hatta mutumin ya kasance imaninsa bai wuce kwayar zarra ba Allah madaukakin sarki zai fitar da shi daga cikin wuta a mai da shi aljanna sadaka musulmi baya da dawama a cikin wuta amma Allah madaukakin sarki zai iya shigar da mummuni musulmi wuta ya masa azaba gurgudan abin da ya kaddara masa in ya gama masa azaban nan sai rahmarsa ta aiki a kansa da ceton masu ceto shi kenan sai a fitar da shi daga cikin wuta sannan a mai da shi aljanna sannan nan da aka ce finna wa'idi malamai suka ce wa'idi ba dole ba ne a yi tamfizinsa zai iya yiwuwa Allah madaukakin sarki ya yi alkawari mummuna ga wani wanda ya aikata wani abu to amma kuma sai Allah madaukakin saki a cikin lukufinsa da rahmarsa da gafararsa da yalwar arzikinsa da yalwar gafararsa sai ma tun kafin ma a shiga wutar kafin a gama bayan an gama misali ya cancanta shiga wutar sai Allah madaukakin sarki ya yafe masa akwai sabubba da suke jawo Allah ya gafarta ma mutum sun kai goma asbabul maghfira dalilan da suke jawo Allah madaukakin sarki ya ma mutum gafara daga ciki akwai addu'ar da musulmai suke masa bayan ya mutu shi da ka ji wani wani musulmi ya rasu to abin da ake bukata a wajen ka masa addu'a Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu واغسله بالثلج والماء والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض Addu'a الدنس الدعاء تفرقوا ابو نفرقوا كينا daga cikin goman nan akwai sallah da za a zo a masa sallah wancan addu'a kawai ba a cikin sallah ba sannan sallar da za a masa ita ma tana ɗaya daga cikin sabubban da Allah madaukakin sarki zai iya gafarta masa ko ya shiga wuta an shigar da shi wuta amma a fitar da shi ko kuma ya zama ma Allah ma madaukakin sarki bai ma shigar da shi wuta. ba duk da aikin sa ya nuna ya cancanta shiga wuta sannan na uku akwai azabar kabar ko ma ta kabar ma ta kabar Allah madaukakin sarki yana iya ma mutum a kabarin sa ya sa kabari ya matse shi kamar yadda ya tabbatar da hadisi suka tabbatar da cewa babu wani wanda za a sa shi a kabari ba sai sai kabari ya matse shi daga baya sai Allah ya yalwata masa to kila wannan matsar ta zama sanadiyar Allah madaukakin sarki ya riga masa azaba take nan so da ba ba shi ba shi wuta daga ciki na hudu kenan akwai ahwalu yawmin qiyamah rikici da firgici da tashin hankali da za a shiga a tashin alkiyama sai zama wannan firgicin da ranar da za a shiga sun zama sanadiyar da Allah madaukakin sarki sai ya gafarta kama mutum zanubansa daga nan ma ba zai shiga wuta ba daga ciki akwai shafa'atu shafi'i ceton masu ceto ceton masu ceto annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi ceto sannan ayyuka za su ceto ila ya aikata wani aikin da bayi ba su san matsayin wannan aikin a wajen Allah ba Allah mu da kuntaki ya sa wannan aikin na ke cece shi sannan Allah mu da kuntaki yana ci ya ga dama ma haka nan ba waɗannan sabubban Allah mu da kuntaki ya gafarta musu malamin taimiyya rahmatullahi alaihi a cikin littafin sa al-iman al-awsat ya tattara waɗannan asbabul maghfirati al-ashara sabubban da suke ja a gafarta mutum guda goma mutane sun aka je aka duba za a gan su kun ga wannan so da ka alqasim istahaqqa dukhulan na amma ne ba ya cancanta ya shiga wuta al-maqtul istahaqqa dukhulan na wanda aka kashe ma ya cancanta ya shiga wuta amma ne Allah madaukakin sarki bayan ya sa su a wutan nan ma dama suna da imani tunda an kira su da al-muslimat to Allah zai fitar da su daga cikin wutan ko kuma ma Allah tun kafin su shiga wutar sun cancanta su shiga wutar amma Allah mu da su sai ya gafarta musu ya ba zai a cikin wutar ba mun gane ne so da haka wannan hadisin yana tabbatar mana da cewa aikin mummuni aikin mummuni baya kafarta shi mujarradin aiki kawai aiki don mutum yi aiki ba a kafirta musulmi don ya yi aiki sai idan ya halitta wannan aiki da aka zo mutum ya za ka kashe ɗan musulmi sai ce an kashe ka sai a saboda me za ka kashe shi an kashe ka sai baka san hukuncin kisa bane a musulunci ba ta ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما فقسوة بل ينشي لا تنجي سيني تسعى وزناني باونا أو بنيين بمعن الليتين كم مسلمين النبي صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا أهون عند الله من إنهار دم مسلم واحد كان الدنيا تتاشد عزب الدين المسلمين فهذا يتكلم صلى الله عليه الحديث وقال نم يا عيك تخاتر في تنجمل أنكر شيئا يعلم من الدنيا من الدين بالضرورة يا كلك وانا أظن كثير اسمي مسلمية تنشي كما أنكر بشيء شيء بعض ya musa amma mujarradin kisan kai wannan zunubi ne ba kuma daga cikin manya-manyan zunubai amma bai fitar da mutum daga musulunci ba sannan wannan hadisin yana da ban tsoro yana nuna mana ne ashe Allah madaukakin sarki zai iya ma mutum azaba gwagwadon niyyarsa niyya yana nuna mana mahimmancin niyya a nan an ce ne innahu kana arisan ala qatl sahibi shi ma yana da buri yana da kwaɗayin da shi ne ya samu dama da shi zai kashe wanda ya kashe shi kaga niyya tana da tana tana tana da girma wannan yana da daga cikin wuraren da Allah madaukakin sarki ke ma mutum azaba ko da bai aikata zunubin ba amma ya niyya a zuciyarsa daga ciki akwai nufin ɗakin Allah mai alfarma ka'aba da shari'a ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم mutumin da zai yi nufin kawai ya cutar da ka'aba to Allah ba ku take ce nufin kawai a cikin zuciyarsa nuqihu min azabin ali sai mun masa azaba sai mun nan tantana masa azaba wacce take mai raɗaɗi sannan wannan yana ciki wannan yana ciki ka ji cewa bari ka kashe wani kuma ila har a yi gaba da gaba sai ya kashe ɗaya shi ma wanda aka kashe burin shi ya kashe wancan to mazan su ne ce dukkanin su wuta za su tafi ga ba karamin abu bane to ba nan ba yana nuna cewa in sun shiga wuta za su dawwama bane domin abin da suka aikata ba kafirci bane sai dai idan sun halasta wallahu a'lam sannan wannan hadisin yana nuna mana haɗarin kashe musulmi haɗarin zidda jinin musulmi ɗaya daga cikin hadisai masu girma ke sannan hadisan hadisin yana nuna mana hadarin faɗa tsakanin musulmi balle har a zara ta koyi wani ya fito da makami wani ya fito da makami shi yasa manzon da sama ma a wani hadisi sai ke cewa manzon da sama yake cewa man rafa'a alaina silaha falaysa minna dan mutumin da ya daga mana makami to ba ya cikin musulmi kaga duk wanda yana da hadari to daga abin da hadisi yake karantar da mu kenan wasu daga cikin darasinsa babu zulmun duna zulmin babun da ke bayani akan cewa a cikin zalunci akwai kuma zaluncin da ba shi aka sani ba akwai wani zaluncin na kasa abin da ake ce ma azzulmu malamai suka ce wad'u shay'i fi ghairi mawdi'i kama anna al-adla wad'u kulli shay'in fi mawdi'ihi adalci shine kishiyar zalunci zalunci shi ne mutum ya sanya abu inda bai cancanta a sanya shi sai malamai suka ce zalunci matakai uku ne akwai al-zulmul azlam shi ne cikin mishi al-zulmul akbar akwai al-zulmul kabir sannan akwai al-zulmul asghar الظلم الأظلم هو الظلم الأكبر شيني أن تجعل لله هدا وهو خلقك shirka kenan yadda za mu gani a nan inda shirka da zulmun azim lallai hada Allah da wani zalunci ne babba domin ɗaukar haƙƙin Allah maɗaukacin sarki ne a je a ba ma wani sannan sai a zulmul kabir a zulmul kabir shine zaluntar wani bawa daga cikin bayan Allah sannan sai a zulmul asgar shine zulmul insani na mutum ya zalunci kanka sai ya zalunci kansa zaluntar kainan da ake nufi ana nufin mutum ya hana ma kansa wani abin da ya kamata ya ma yana jin barci ya tsiye yana jin yunwa ya cin abinci zulmul insani nafsahu to nan za a zo a nuna mana cewa ba ko ina bane aka ce zulmu za a fassara shi da shirka duk da qur'ani ya kira shirka da zalunci amma manzo Allah sama da kansa gafi zai wagware wannan kaga daga cikin hadarin akwai inda Allah madaukake yake cewa wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humuz zalimun ayoyi uku ne dama ayar farko man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun sannan ya sake cewa man lam yahkum bima anzalallahu ulaika humuz zalimun sannan ya sake cewa man lam yahkum bima anzalallahu ulaika humul fasiqun to idan ka dauki zalunci da ma'anar farko az-zulmul azlamu ko az-zulmul akbar wa man lam yahkum bima anzalallahu duk wanda ya hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba to fa ulaika humuz zalimun fa ulaika humul mushrikun kenan wannan su ne mushrikai kaga fassara tana da haɗari to shine sai aka kawo al-Imam Bukhari yace babu zulmun duna zulmin babu zaluncin da bai kai zalunci mafi girma ba akwai zalunci na kasa kasa akwai zalunci na tsakiya عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم فأنزل الله إن الشرك لظلم عظيم سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يتشي وأن عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مقصوري بقضاء الظلم قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم lokacin da aka saukar da ayar da ke cikin suratu ke suratul an'a allazina amanu waɗanda suka yi imani wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ba su shaku da da zalunci ba ulaika lahumul amn wa hum waɗannan tabbas suna da zaman lafiya wa hum mubtaduna kuma su ne shiryayyu lokacin da wannan ayar ta sauka qala ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai sahabban annabi sama suka ce ayyuna lam yazlim to in dai haka ne dukkanin mu mun halaka wane ne a cikin bai taba zalunci ba alal aqalli ka zalunci kanka alal aqalli ka taba zaluntar wani anzalallahu inna shirka la zulmun azim sai Allah ya sake saukar da inna shirka la zulmun azim lalle shirka zalunci ne wanda ya kasance babba kaga nan zulmu nan ana nufin ne a shi a shirku الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك waɗanda suka yi imani amma ba su shaku da imani su shirka ba zallar imani ula'ika lahumul amn waɗannan su ne suka kasance suna da al'amnu suna da zaman lafiya kuma musulun kuma su ne shiryayyu a wajen Allah to kun ga nan ashe zalunci kada mutum ya ɗauko man lam yahkum bima anzalla fa ulaika hum zalimun ya fassara da wannan cewa alladina amanu lam ya fassara shi da inna shirka la zulmun azim ashe akwai akwai zulmun duna zulmin akwai zaluncin da bai kai za shirka zaluncin da bai kai shirka ba so daga ba kowane zalunci ba ne a cin alkur'ani za a fassara shi da za a fassara shi da shirka akwai zaluncin da ba shirka ba ne shi akwai riwaya ta zo cewa lokacin da ayat ta sauka sahabbai hankalin su ya tashi suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ayyuna lam yadhlim sun ya ba shi Allah ba ya taɓa zalunci ba ko da kanta ya taɓa zalunta sai mansur ya ce amma sami'tu qawla luqman al-hakim li ibnihi ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la zulmun azim ashe ba ku ji fadin luqmanu da hikima da yake ɗansa nasiha yana cewa 'Dana kakai shirka domin shirka zalunci ne wanda ya kasance babba ba kenan kamar yana nuna a nan ayar allazina amanu walam lam yalbisu imanahum bi zulmin a wannan riwaya ta Imam Bukhari yana nuna ita fara kyauta daga baya kuma sai aka so kai inna shirka la zulmun azim a matsayin aya ta baya a waccan riwayar da muka jawo ita kuma tana nuna ayar إن الشرك لظلم عظيم تاجب أتساء الذين Amma ولم يلبسوا إيمانهم samu sun تحبي a لمسن da ita ba. abin da za a fitar a nan shine a wanda riwaya ta biyu a shi sahabban abin sama su kansu suna bukatar a musu tafsiri shi ya sa ga shi ga waccan aya ga waccan aya amma kuma ba su iya haɗa su ba sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haɗa su sannan da wannan riwaya da wata riwaya dukkanin mu suna karantar da mu tafsirul qur'ani bil qur'an wanda malaman tafsir suke ce huwa awlat tafsir aula tafasiri an yufassara kitabullahi bi kitabillah abin da yafi gabaki dai a cikin kowane tafsiri a cikin nau'ukan tafsiri da ake da su shine a dauko aya wata aya ta fassara to wannan shine saboda haka ba kowane zalunci bane shirka akwai zaluncin da bai kai shirka ba akwai zalunci na mutum ya aikata sabo akwai zalunci ne cutar da dan uwansa akwai zalunci na ya cutar da kansa shi kansa ya ba kansa haƙƙin abin da ya cancanta ya ba kansa al-imam ibn taymiyyah rahmatullahi alayhi yana da nasiha a game da wanda yana cewa hatta hana musulmi ne barci rabin jikinsa na inuwa yana rabinsa kuma yana rana ce saboda kakka cutar da wani bangare na jikinka Ya ce kamar ta hana tafiya da takalmi ɗaya da aka har cutar da wata kafa sai ka sa mata takalmi ɗaya kuma baka sa mata duk wannan yana cin mutum ya zalunci kansa to da kaga ba wancan zaluncin na shirka ake nufi ba Allah ya tsare babun alamatul munafiqi babun da zai yi bayani akan alamomin munafiki alamomin munafiki النفاق المنافق سونان لا صاحب النفاق الدم عن النفاق كلها سنة الألفاظ الشرعية كلها كلها كلها شرع وانت لا ربا واقع تنظوم مسلم في بس أنت ده انا ما أنبا بس أنت ده انا ما أنبا أسلي إذا عكس نفقة نفقة شيني هزقة ونأو زقعوا shi yasa a can hadisi mutum yake cewa wa cikin mutanen da ba za su shiga aljanna ba yace wal munafiqu sil'atuhu bil halafi bil halafi tali mutumin da ke ziga at-tanfiq at-tarwij ziga to da shari'a ta zo sai ta ba kalmar wata ma'ana ita ce izharul iman ma ikhfa'il kufri fil qalb a fili mutum sai nuna shi ne imani za ja aka munafiquna qalu nashhadu innaka la والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون إذا منافقين تخذوا برجع النبي صلى الله عليه وسلم سيسة والله نشهد إنك لرسول الله والله من شدع أي من ذن الله التي والله يعلم إنك لرسول أي أن لا دام أنا تنزل وكيما ذن amma wallahu ya shahadu inda almunafiqina lakabiru. Allah ya ce da cewa munafikai makareta ne to abin da ake ce ma'an nifa a ma'ana ta shari'a shine izharu al iman a iqra'i kufa fil qalbi mutum ya bayyana cewa shine imani ne a fili amma kuma a zuciyarsa har ne shi su ne daga baya malaman fiƙi sai suna ce musu zanadiqa aikin su shine zandaka mutum ya bayyana cewa shine imani ne amma a zuciyar shi kafiri ne duk wani kuma makirci da za a kulla ba musulunci to shi za a kulla to munafincin dan malaman aqida suka ce ya kasu gida biyu akwai an-nifaqul akbar akwai an-nifaqul asghar akwai munafinci babba mafi girma shine wanda irin munafinci Shi ne munafunci da wannan tarihi munafunci irin su abdullahi ibn ubay ibn salul waɗanda munafuncinsu ya kai mu har cutar da manzon Allah sallama suka rike shi da munafuncin nashi ma ya kasura sai ya koma ma ya daina boyewa sai daina boyewa annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya tafi domin ya sulhu a tsakanin ƙabilu guda biyu wanda shi abdullahi ibn ubay ibn salul yana ɗaya daga cikin waɗannan ƙabilun na madina al-aus da al-khazraj wata ƴar rigima ta afku tsakanin su manzon kuma ya hau jakinsa ya tafi domin ya je sulhu a tsakanin su abdullahi ibn ubay ibn salul yana zaune da shi da mabiyansa suna hango manzon sama sai ya ce musu su tutto shi hanci ya ce su toshe hanci manzon sama na isowa ya ce Allah ka matsa wannan jakin na kai ya mu da wari ɗaya daga cikin sahabbai da suka zo da manzo Allah sun ce wallahi wani jakin manzo sama ya fi ka ya fi ka kanshi in jakin manzo sama yana wari tabbatar da wannan warin ya fi ka kanshi sannan wannan bai ishe shi ba sai da ya shiga cikin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsira sharri ya tuhumi matar manzo Allah sallama wadda manzo su ya fi so a cikin matansa ana Aisha radiyallahu anha ya hada masa sharri ce ta yi mummunan aiki aka dau lokaci abubuwa aka ta yada abubuwan aka ta yada abubuwan harshe Allah kun suke saukar da sura 60 da guda aka yi mata shimfiɗa aka faɗi cewa na la'ishe radiyallahu anhu barantacciya ce su. duk shi ne wannan to wannan munafunci ke ne shi ne an nifaku al'akbar akwai nifaku al'asgar shi kuma malaman mu suna ce mishi an nifaku al'amali wanda ana ce masa an nifaku ne ake ƙazi munafunci ne a da. shi kuma wannan an nifaku al'amali munafunci ne na aiki idan mutum ya aikata wani aiki sai ake ce to ya aikata aiki irin na munafukai amma ne shi ba munafiki ba mun gane to shine babu alamatul munafiki babu da zai bayani akan alamomin da ake gane munafiki sai dai akwai wata ka'ida kwara daya duk wata sifa da aka siffanta karamin munafiki da ita to ban munafiki na da ita amma ba kowace sifa ba ce aka siffanta babban munafiki karamin munafiki ke da ita mun gane ka'ida duk wata sifa da aka siffanta karamin munafiki to so babban munafiki na da ita wannan ne yake fitowa daga wannan ba komai to gane amma ba kowace sifa ba ce aka siffanta babban munafiki karami ya dauke ta kun kana ka'idar ko باب علامة المنافق باب الذي بيان أكن علامة منافق عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خال إذا سجلنا أبو هريرة عبد الرحمن بن سفر رضي الله عنه حول الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا منزل سنة آية المنافق ثلاث alamar da ake gane munafiki guda uku ce alamomin da ake gane munafiki guda uku ne wato daga cikin a'malin munafiq allati tubayyinu halahu daga cikin ayyukan da munafiki yake yi wanda suke bayyana halinsa to akwai uku waɗannan gaba gaba duk wani babban munafiki to yana da wannan sifa bayan kuma asali dama yana ɗauke da wannan munafurcin a cikin zuciyarsa to kuma sai an same shi da waɗannan sufofin guda uku idza haddatha kadha in zai magana sai ƙarya shi yasa ƙarya mugun hali ne mummunan hali ne kada shi yasa Allah mun sai wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim abin ke cikin a daban ke cikin daban لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا قضوا عليكم العنامل من الغيظ قل موتوا لغيظكم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون وإذا لقوكم قالوا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم بالصفوف منافقين صدق جول ببن منافقين صدق ساميش مكريتين amma idan mutum ya kasance ba sifan munafiki yake da ita ba amma ya zama ɗabi'arsa ta ƙarya ce to yanzu ya yi aiki irin da munafukai, ya ɗauki aiki ya ɗauki shiga daga cin sufofin munafukai. amma ne munafincin shi ya zama munafinci ne fitar da mutum daga musulunci a yana nan a cikin musulunci amma fasiki ne shi domin yana yin ƙarya so da ƙarya kuma aiki ne daga cin ayyukan munafukai. sannan ana girma mutumin da ya ɗauki ƙarya ta zama masa ɗabi'a ana jin masa tsoro ya fada ya zama ya ɗau babban sifa ta munafikai gabaki ɗaya ya zama munafiki wata ran sosai ana jin masa tsoron haka ya ke shi yasa in za Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi a wani hadisi na Ibn Mas'ud radiyallahu anhu shi iyyakum wal kadhib fa inna al kadhiba yahdi ila al fujur wa inna al fujura yahdi ila an nar ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا فشيء كلين كريا domin ita karya ita ce take jan mutum ga baki ɗaya zuwa ga fadin duk wani saɓo to saɓan da ke ba wannan saɓan kariya shine kariya. duk wani zunubi da mutum zai aikata to saɓan da zai kare shi shine kariya. har kaɗai zai ce bai yi ba to me wajen yake daga cin matsalolinta in mutum ya yi ta kuma sai ta sashi ya sake yin wata sai sashi ya yi wata sannan daga cikin siffofin makarici akwai mantuwa ومن آفة الكذاب نسيان كذبه وتلقاه ذا حب إذا كان حاذقا daga cikin matsalolin ce akwai mantuwa nisyanu ya yayi amma ya manta amma watallahu da hibzin ila kala hakika. amma idan mai kaifin kwakwalwa ne kuma za ka same shi mai hadda so daga in yi wannan yanzu saboda kanta fanci shi ya sake yin wata kuma tana na kwakwalwa shi sai ya tuno ta yadda akwai masana binciken ɗabi'a ɗan adam da suke cewa Allah bai halarci wani ɓangare a kwakwalwar ɗan adam da ke haddasa karya ba ma kuskure ne magana sa akwai makarita mahaddata a can da wanda suka tsaye ma manzon sama karya ya an san su hadda suke da ita sosai yanzu nan zai jawo maka hadisi ya haɗa hadisin kuma shi ke yanzu kai ka san wanda ya zauna eh, nuhul jami'a isma isbatu isbatu nuhul jami'a wani makaryaci ne da aka yi shi a zamanin al'imamu ahmad bin hanbal al'imamu ahmad ya ce sunansa aljami ya ce jama'a kulle shayin illa sirka ya ce ya tattara komai amma gaskiya ce ke bai da ita kaga bai da komai shi ne ya zo ya ce ya ga mutane ba su karanta hadisi ya ce mutane sun gina karatun alkur'ani sun koma abu biyu suke karanta daga fiqh abi hanifa rahmatullahi alaihi sai kuma magazin mai ishaq su karanta fiqh sannan su karanta tarihin al-Imam Muhammad bin Ishaq al-Akhdani yace to sai yazo kawai sai yake kiro hadisi ko kon hadisi tun daga su suratu al-Fatiha har zuwa da goma sha hudun nan kowace sai da yake kiro hadisin falalarta kowace sura wanda ya kira suratul waqi'a ba shi ba talauci ko ka je kasuwa ko baka je kasuwa ba ko ka je ofis ko baka je ofis ka yi kuɗi in ka riƙe suratul waqi'a shi ya kirkiro su likulli shay'in qalbun wa qalbul qur'ani yasi komai na da zuciya zuciya alqur'ani ita ce suwar yasi yin wannan hadisan duk da suna da ƙarya shi ya kirkira aka tsitsiye shi aka ce ina ka samu wannan hadisan daga daga ikrima ikrima kuma ka ce ya roto daga ibnu abbasin sauran almajiran ikrima ba su waito wannan hadisin ba sai ce na nasa na'u anil wa ila maghazi ibn ishaq wa fiqh abi hanifa فاخترعت لهم هذه الأحاديث لأرجعهم إلى القرآن شينا كنتمونا حديثا لنا قمت لقصر القرآن شيسا شينا kaga akwai su makayyata makaryaci amma ne kaifin kwakwalwa eh kwakwalwa daga cikin irinsu wani ya zo an shi ya dawo gida daga alkuttab alkuttab makaranta allo ce yin inda ake kai yara su yi karatun nan ba almajirin shi ake magana alkuttab inda ake yara suke fara karanta alkur'ani ɗan shi ya dawo yana kuka ne ma ya ce wallahi malam ne duke ni sai ce a a a ya ce la'ujiyan nan ya ce sai na to zakka su shi gane shi ya tashi ya tafi makarantar kawai ya je kirkiri isnadin karya ya ce annabi sallama ya ce shirarukum mu'allimu sibyanikum ya ce dama waɗanda suka fi sharri a cikin ku su ne malaman ƙananan yaran ku kaga kaga suna da wannan so da aka karya muguwar ɗabi'a ce in mutum ya zama yana da ita sai ya yi ta kuma ta sa shi ya sake yin wata sannan duk wani sako da mutum zai yi in Allah madaukakin sarki zai taimake shi duk karya to ana fatan ya tuba amma ma damar mutum yana karya to zai wahala ya tuba Allah shi kyauta to sifa ta farko kenan wa idza wa'ada akhlaf sannan kuma idan yi alkawari ya saba in yi alkawari ya zama uku uku shugaban masu saba alkawarin duk duniya ke hmm. ya ce masu uwan shi zai masa kyauta zai masa kyauta dabino zai ba shi dabino mai yawa shi kenan sai ya zo sai ce ya zo yana zuwa ya ce masa na zo ne ka ban dabinin da kace za ka bani shi ce to yanzu na shuka shi ga yana yanzu na sa irin ka je idan ya fito sai in ka wanda nake da shi ya je ya dawo sai ce kabari a sai ya dan tasa ya girma ya je ya dawo ya ce a kabari sai ya fara sai ya yi ganye da yawa ya sake dawowa ya ce kabari sai ya fara fure ya fara fure ya zo ya ce kabari sai ya fitar da yaya ya fitar da yaya ce kabari sai sun bara suka bara ya zo ya ce kabari sai sun nuna shafaf suka nuna ya zo ina zai ba shi kayan shi da na cikin su so da na nuna biya sai da kayan shi kaga uku kenan ba wanda ya kai su saba alkawari a duniya to shi ba sai ta munafurci mutum ya yi alkawari ya saba shi ne balarabe yake cewa wa'atta wa kana alkulfu minka tabiyatan mawa'i da hukubin a kafin biyar kai ba ya ce kai dai kayi alkawari kuma ka kana da saba alkawarin irin alkawarin da hukubi ya maɗan uwansa a madina to sifa ce ta munafurci munafiki duk babban munafiki sai ka gan shi na da saba alkawari wa ida tuni na kha sannan kuma idan aka shi aka ɗaura amana da shi sai ya kwanci sai ya ci shi yasa hadisi manzo sun ce la dina liman la amana kala لا دين لمن لا أمانة له ولا إيمان لمن لا أهل له أنا سمي يحقق لا دين لمن لا أمانة له duk mutumin da yake cin amana ce ɗabi'arsa ya ci amana to wannan ya ɗauki sifa daga cikin sufofin waɗanda ba su da addini shi ne fassara sannan duk mutumin da ya zama bayi da alkawari to ya ɗauki sifa daga cikin sufofin waɗanda ba su da imani waɗanda ake tsammanin su zama masu saba alkawari su ne masu saba su su ne waɗanda ba su da imani to ya za a mutum ya koyi da waɗanda ba su da imani kun ga waɗannan sufofi ne guda uku dukkan ɗaya daga cikin waɗannan sufofin sun yi tarayya ga wanda ya kasance munafincin sa babba ne wanda kuma ya aikata wannan to ya aikata ɗaya daga cikin sufofin munafikai so daga ya yi aiki irin da munafikai amma bai zama munafiki ba ba a siffanta shi هذا من هذه ya عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرضاء من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كان فيه خصة منهن كانت فيه خصة من النفاق حتى يدعها إذا كمن خان وإذا حدث كذا وإذا عاهد غدر وإذا خاصم كذا النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما annan nabi su zama kada manzan suna ya ce arba'un man kunna fihi abubuwa guda hudu siffofi guda hudu duk wanda suka kasance ya san zai zama yana tare da su kana munafiqan halisa to wannan ya zama tsantsan munafiki ayyukan su ga baki dai sun zama irin na munafiki shine kana munafiqan khalisan da ayyukan su sun zama tsantsa irin na munafikai su yake waman kana fihi khaslatun minhunna wanda kuma ya zama ya dau wata dabi'a daga cikin waɗannan dabi'u guda hudu to ya zama ne kana fihi khaslatun min an-nifaq hatta yad'aha to ya zama yana da wata ɗabi'a daga cikin dabi'o'in munafikai kenan har shi ya bar wannan dabi'a in ba haka bai na da shi ba daga cikin sufofin munafikai munafiki a tumila kha kamar da ya fito a wancan hadisin idan aka yi alƙaƙa ya ɗau aka ɗaura amana da shi aka ba shi amana sai ya ci ya yi kiyana aka ba shi amana sai ya ci amana ce ta kuɗi amana ce ta kaza wani abu da za a yi da Allah madaukakin sarki ya umarni inna Allah ya muhukum an tu'addu al-amanati ila ahliha to shi sai ya ci amana in shugabanci aka ba shi sai ya ci amana talakawa idan an ba shi amana sai ta dukiya sai ya ci wannan amana ba zai iya tsare ta ba duk abin da aka bashi amana sai ya ci wa idza haddatha kadab sannan idan yayi magana sai ya karya sai ya karya karyar da ta kan koma wa mutum in ta zama masa ɗabi'a da abin da ya cancanta ya karya da abin da bai cancanta ya karya ba ma kawai sai ga a hankali akwai abin da ya kamata in mutum ya karya za a iya ba shi abin da babu tuhuma in ya faɗi gaskiya ba wanda zai tuhume shi ولكن العلمي يرجع يتابع في يعني في أي كريا يكريا دنيا برج متعن يكريا دنيا بعد دنيا يكريا دن دب على أنس ذات لالج وإذا عهد غدر فمن إذن يأ القولي غدر في يتابع القول منه في يتابع وإذا خاص فجر فمن إذا أقيد جمادة في زايد في يأ أشعرية في فاجرش sai ya fajirci ana ba shi haƙuri ya ce wawa ana zagin ka kana ba da haƙuri ana yi haƙuri yana wawa ana ba da haƙuri ana zagin ka kana haƙuri sai ma karama karama saboda mai faɗa wai fitina shi ta kai fitina shi wanda yake zagin ka yake ba shi haƙuri yana ce mishi kuma wawa ana zagin ka kana ba da haƙuri an yi ma so nake karama saboda mu ci gaba da faɗa idan khasa na in dai rigima sai yayi fajirki sai ya yi a shariya sai ya ci mutunci sai ya ci mutunci to wannan sifofi ne daga cikin sifofin munafiki da kun ga munafunci nan ashe ya kasu gida biyu akwai annifaqul akbar li'tiqadi akwai annifaqul asghar li'amali akwai munafunci babba na aqida wanda ya fitar da wanda yake cikin su daga musulunci waɗannan ba musulmai bane shi ya sa manzo sama ya ba da ya sanar da sayyidina Huzaifa ibn Yaman radiyallahu anhu sunan su gaba ɗaya sayyidina Umar radiyallahu anhu abin da ya rike yi idan aka ce mutum ya mutu sai ya tsaya sai ya ga idan Huzaifa ya mutu sallah ya shiga sahu za a mutu sallah sannan sai ya shiga saboda shi manzo sama ya sanar kaga wannan ke nan sannan akwai al-kufru al-nifaq al-asghar al-amali akwai munafiki na kata karami shi kuma na aiki aikin mutum irin na munafukai amma bai zama munafikin ba aikin su irin na munafukai ne yana aiki irin na masu munafurci wancan babba shi yasa muka ba da wannan ka'ida babu qiyamul layl qiyamu ibahun qiyamu lailatul qadr min al-iman babun da zai bayani akan cewa tashi mutum yayi qiyamu lailatul qadr lailatul qadr خير من ألف شهر ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم ليلة القدر أنت رجل ليلة القدر سبدا أتكنت ألا مدوكتين سكيكي ككس أبوبون ذات فارع شكرا kaddarawa Allah tana da matakai guda biyar da Allah madaukakin sarki ya yi na kaddara to daga cikin waɗannan matakan guda biyar akwai at-taqdiru akwai kaddarawa ta shekara shekara Allah ta'ala ya kan yi wannan ne a cikin ikonsa a wannan dare da ake ce masa lailatul qadri wato daren kaddarawa daren kaddarawa Allah ya tukkanta wannan dare da cewa dare ne mai albarka yace fi hayu turaku kullu amrin hakim a cikin wannan daren ne ake rarraba kowane abu wanda ya kasance da hikima sadaka dare ne mai muhimmanci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya sanar da shi ya fito da niyyar ya ambata masa habbansa sai wasu suka yi rigima su biyu wancan ya ce ma wancan kaza wancan ya ce ma kaza ya ce fa unsitu ha ya kamantar da shi ce za ka manzar su ne ce duk wanda yake son ya dace da lalitul kadiri to ya je ya nemi lalitul kadiri a goma karshe kamar yadda muka sani a goma karshe an samu su sahabbai da suke rantsuwa suke cewa wallahi tallahi rana ashirin da bakwai ga wata ne ke eh, rana ashirin da bakwai na ciki rana ashirin da tara na ciki rana ashirin da biyar na ciki rana ashirin da uku na ciki ashirin da ɗaya ma na ciki sannan manzal sulama ya yi mafarki daren ashirin da ɗaya cewa ya gan shi yana yin sujada a goshinsa akwai taɓo da ruwan sama shi kenan da aka tashi da safiyar ashirin da ɗaya ga wata shi ke nan kawai sai aka yi ruwan sama wa kana masjiduhu ala aishi fa wakasa an rufe masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne da ganyen dabino so da kada aka yi ruwan sama sai ruwa ya cika masallaci sahabin da ya ruwaito hadisin sai ya ce فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد على ماء وطين Sai ranar ashirin da ɗaya ga wata da safi a tuka idanuwa na guda biyu sun fi goshin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin sujada ala ma'in wa a cikin tabo da ruwa kaga ashirin da ɗaya tana ciki so da ka الشيخ الإمام الغزالي رحمة الله عليه يتشي الله مدوكة سكي يا قوي ليلة القدر سبو دكوا يتاشي ibada. in aka ayyana ranar yanzu da mutane ake ba su fatawa ake cewa ranar ashirin da bakwai ne wajajen da ake yin tahajjudi da daddare ranar ba su cika ba na aran masu jan mutane sallah Ranar ake cika na san shekarun bayan aka zo sai a ce sai aka rama kallon yau special addu'a za a mana saboda a sun ayyana cewa wannan daren shine ne da ya amma ɗaukar al'ashirul awakhir kuma auta goma karshe kuma mara-mara shine abin da aka fi bukata sannan kuma abin da ake so kai irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idza dakhalat al-ashr al-awakhir min ramadan ay qada ahlihi wa ahya laylahu wa jadda wa shadda al-mi'da manzo sallama idan aka shiga goman ƙarshen nan abin da yake shi ba kuma kwanciya aure sai sai sai sai ibada ke tasar da iyalansa gabaki daya sannan ya zage dantse ya ɗaura mazakin wandansa ibada kawai da sannan wajadda mazan sama ya ƙara ƙwazo a ibada shi fa gufira lahu ma taqaddama ma ta'akhara min zambi sai na umar radiyallahu anhu yakan shigo cikin gida idan goma ƙarshe ta yi tayar da duka iyalansa da yara da ƙanana da ƙananan yara da mata da maza duka gaba ki bai ce a tashi a ibada al-imamu sufyan al-thawri rahmatullahi alaihi yace ni abin da nake gani shine mutum ga baki daya ya sallace waɗannan kwanakin kai ya bar wata wani dare ƙara daya da sunan ba shi bane na lalatu qadri yayi ga baki daya sai Allah madaukakin sarki ya datar da shi kun gane to tashi ai wannan abin na min al-iman yana cikin imani ai huwa min a'malil iman mutum da tashi yayi sallar dare shi ya sa ai suke cewa an shi kiyamun laili ma gaba ki ɗansu ba mai yansa sai mai imani Na su ba a kiyamun laili da waye ganka sai dai ba ta kila ko kuma inda wani kuke tashi kuke kuke tare sai ka tashi amma asalin kiyamun laili wata ibada ce ta sirri ba wanda ya san kai kuma na jiki baya yin ta ibada ce kuma take mana wahala yi الله shi muke mu to babun qiyamu lailatul qadri min al-iman babun da zai yi bayani من الإيمان والنزع والتنى في الإيمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال عليه وسلم من سأل الصبح من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه duk mutumin da ya miƙe dan ya tsaya ya sallaci lailatul qadri to gufira lahu imanan yana mai imani da Allah kun ga sharafin imanan kaga la ya'an kenan yayi imani da Allah wa ihtisaban sannan yayi ne dan Allah madaukakin sarki ya bashi lada to gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa kullum nan aka ce gufira mata ma taqaddama min biyu malamai suna da maganganu guda biyu suka ce kaba'in da saba'in wasu kuma suka ce saba'in manyan zunubai da kanana magana ta fi inganci kananan zunubai ake gafarta mutum domin su manya ba a gafarta mutum sai ya su ya tuba sharaɗin ka gafarta ma mutum zunubi babba shine ya zama ya tuba ya bar wannan saba amma ba da yana aikata shi to ba a kan kare mutum su sai in ya mutu yana yi ana masa fatan in Allah ya ga dama Allah zai iya gafarta masa tunda ya mutu yana da imani ba kafiri bane shi ba mushriki bane shi so da haka yin iyamu lailatul qadr mutum ya tashi da ramadan ya rike yin sallar dare أرويته إلى ابن مسعود رضي الله عنه كتوى من قام العام كله وفق ليلة القدر ابن مسعود رضي الله عنه كتوى وانجدت duka dararen da ake da su na shekara watanni goma sha biyu mutum ya ce kiyamun laifin ko Allah zai sa ya dace suka fassara suka ce wannan yana karfafa gwiwar mutum kenan mutum ya zama ba sai a lailatul qadri ko a ramadan kawai zai ta tashi sallar dare ba mutum ya makansa tarbiyya na sha faɗa mutum ya fara da ya ɗauka tawa mai sauki fata wasu idna mu'awiyar rabiyallahu anhu cewa ka fara daga raka'a daya كتاشك يرجع عنها شكيا وما كتب بردت أنا أنا كان عندي قبيلة سوء أنا وكان تربية كيف سوى لا يمكينا عالجت مشكلة قيام الليل عشرين عاما استمتعت به بقية عمري ya ce na zauna ne ma kai na maganin matsalar lailatul qadr lailatul qadr da tashi in yi sallah in yi ibada da daddare shekara ashirin sai ina ma kai na tarbiyya Allah kuma yake muke ni gashi yanzu ina jin daɗin qiyamul layl a sauran rayuwata to kaga kaga abin da ake bukata kenan ana nan mutum sai ya fara mai da su kawai biyar ana nan wata rana sai mai da su kawai bakwai wannan nan za ka yi mamaki ga irin karatun da zai yi na alƙur'ani da daddaren nan jikin shi ya saba ranar da duk da ya mu lelin bai tashi da safe sai zuba ya jin daɗi wannan manzal sama ya faɗa mana sirrin ka tashi cikin da tashi kana jin daɗi ka ji babu wata damuwa a zuciyar manzal sama a hadisin bukhari ya ce shi an yana zuwa idan mutum ya yi bacci sai ya zo ya zauna masa a ƙeya a ya shi ɗan yake zuwa ya zauna ma mutum sai ya samu wasu ƙulli guda uku sai ya masa sai ya ce ka kwanta baccin ka kana da dare mai tsawo kana da dare mai tsawo shi ɗan zai ce ma mutum kuma ga shi ya danne masa ƙiyarsa manzon sun ya ce idan Allah ya taimake shi ya tashi idan Allah ya taimake shi ya tashi yi addu'ar tashi bacci to in hallat uqdatu ya wawwara kulli bai sura nawa sura biyu sai to idza qama wa tawadda in hallat uqdatu idan ya tashi ta kuma ya je alwala to ya tashi wawwara kulli na biyu wa idza qama wa salla in hallat uqdatu idan ya tashi kuma ya salla to ya wawwara duka waɗannan kullace kullacen guda uku na sheda manzo Allah sama sai ya ce fa yusbihu nashisan sai ya wayi gari yana jin karsashi a jikinsa mutma'innan nafsi sai yake jin zuciya shi kawai wani sanyi da daɗi yake ji amma idan bai yi haka ba wanzu sama sai ya ce fa yusbihu fa yusbihu katlana karihan nafs sai ya wayi gari yana jin kaushin mutane kuma yana jin kasala

sai mutum ya haddata alqur'ani amma baya kiyamul layl da shi sai ce za ka bala shaytanu ala ra'si yace wannan shine wanda shaytan ya masa bawali shaytan ne ya bawala kansa ga baki ɗaya masa fitari ya masa fitari a kansa shi kenan to kun ga tasirin ta kenan sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗi wani abu sai ce man qama bi ashrin lam yuqsad bil ghafilin wa man qama bi mi'atin kutiba min al qanitin ومن قام بعنف كتب إلى المقنطرين mutumin da ya tashi ya iya ya karanta ayoyi goma to lam yuktab min al ba za a rubuta shi daga cikin gafilai da falallu ba wanda Allah madaukakin sarki ya ce wala takun min al zama wanda kuma ya tashi ya iya karanta ayoyi ɗari to ku ce ba milal wannan za a rubuta shi daga cikin masu yi Allah ibada masu yi Allah da'a sannan wa man kama bi alfin kutiba min al-muqantarin wanda kuma ya rubu ya tashi ya iya ayoyi dubu daya sai wannan kutiba min al-muqantarin sunan da za a ba su gwaggwaban lada wal qanati al-muqantarati min al-dhahab wal fidda ko to sune za a ba su wa atitum idahum qintara za a ba shi wani din lada wannan shine saboda haka mai makan mu tarbiyya ta kiyamul layl a hankali a hankali a hankali muna yi mutum ya tashi ya karanta abin da ya sauwaka a gare shi kai ya matsa ma sannan kuma kiyamun lalin da aka fito shine karshen dare karshen eh, dare karshen dare aka fito in zan samu mutum ya kasa daransa gida uku to kashi ukun karshen sai ya bada shi na ibada shi ke na har zuwa asuba Allah mu da ku suke taimake mu Allah ya ba mu ikon tashi da daddare mu ibada kuma mu yi dan shi sallallahu wasallam wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in